jama'a assalamu alaikum za kalli labaran matashiya tv farko ga muhimman kanin su shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana cewa gwamnatin gwamnatinsa ta cika alkawarin samar da tsaro a kasar da ta ɗauka wasu 'yan garkuwa sun yi garkuwa da wani mutum ɗan kasuwa a kano bayan harbin mutum biyu gamayyar kungiyar likitoci sun bayyana cewa ba su amince da ƙudurin hana su bar najeriya ba an samu ɗan jaridar tori ɗan ƙasar mali da ya ɓata bayan tsawon kwanaki kanin labaran aka saurara ga cikakkun su tare da ni yahaya balafage a yau muna ashirin ga watan ramadan shekara ta alif ɗari bayan hijirar zo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa na madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan afrilu shekara ta uku ga labaran shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa ya inganta harkar tsaro da kuma tattalin arzikin ƙasa najeriya mai magana da yawun shugaban ƙasa muhammadu buhari ta fannin yada labarai femi adesina shine bayyana haka ga manema labarai a cikin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na channel a jiya litinin a babban birnin tarayyar abuja buhari ya inganta harkokin tsaron najeriya da kuma matsalar tattalin arzikin kasar duba da shekara ta 2015 cikin tattaunawar da aka yi da femi adesina ya bayyana cewa dole a jinjina shugaban kasa bisa kokarinsa na inganta kasa ba kamar yadda ya same ta ba sai dai masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa amma ana ganin ya siyasantar da harkar tsaro a kasar saboda an yi naɗe-naɗe a bisa ba bisa cancanta ba sai dai ya kaɗa baki ya ce a disina harkar tsaron najeriya ba a siyasantar da ita ba ba kamar yadda wasu ke cewa ya ce kowanne naɗin da shugaban ƙasa zai yi yana duba yana duba kamata ne ba wai yana duba ra'ayi ba ya ce a bangaren hafsoshin kasar don kuwa ba a yi wani abu da ya nuna na siyasa ba da karshe femi adesina ya ce komai mutane za mutane za su ce buhari ya gyara kasar nan ba kamar shekara ta 2015 ba a ranar 29 ga watan mayun da muke ciki ne a ranar 29 ga watan mayu a shekarar da muke ciki ne dai shugaban kasa muhammadu buhari zai bar mulkin kasa najeriya wanda har abada inda gwamnati take bayyana cewa ta cika alkawarin da ta ɗaukar wa 'yan kasar musamman ma bangaren tsaro da tattalin arzikin kasar wata babbar motar ɗaukar kaya ta faɗa wani masallaci a inda ta hallaka mutane uku tare da jiwa wasu da dama raunuka a jihar neja lamarin ya faru ne a yau talata bayan sallar asubahi a karamar hukumar suleja ta jihar neja wasu shaidun gani da ido sun bayyana cewa babbar motar ɗaukar kayan ta afka cikin masallacin ne daidai inda yara da mata suke gudanar da sallah inda ake zargin yara da wasu sun rasu sai sannan akwai waɗanda su ma suka samu raunuka a jikinsu sai dai zuwa yanzu an garzaya da su zuwa asibiti mafi kusa don samun kulawa sai dai a mafiya lokuta masana daga fannin sufuri suna bayyana cewa irin waɗannan manyan motocin ya kamata a ware musu hanyar da za su dinga bi domin mun karewa ko kuma kaucewa irin wannan faruwar abin a nan gaba Ƙungiyar likitoci mai neman ƙwarewa a Najeriya ta soki ƙudurin majalisa da ta gabatar akan hana su fita daga Najeriya har bayan shekara biyar. kungiyar ta bayyana hakan ne ta bakin shugabanta bayan wani taro da ta yi na gaggawa da ta yi a gaban bobinta game da wannan kuduri da aka gabatar a majalisa a cikin makon nan ne dan majalisa ganiyu johnson ya gabatar da kudurin kan cewa a daina baiwa likitoci lasisin fita kasar waje aiki har sai sun shekara biyar suna aiki ga kasa sai dai an jiyo kungiyar ta bara akan cewa ita ba ta goyon bayan hakan kuma hakan kamar tilastawa likitoci ne zangon shekara biyar bayan digiri don haka ba ta goyon bayan wannan kuduri da aka tattauna akan shi sai suka ci gaba da cewa a bar su su fita duk kasar da suke so su je in dai suna da sha'awar hakan kawai shine su a matsayinsu na 'yan ƙasa najeriya sannan daga ƙarshe ƙungiyar likitoci ta bayyana cewa har yanzu ba a ba su albashin da suke bin gwamnati ba ta ce gwamnatin tarayya ta gaza ba su albashinsu da wasu daga cikin mambobinta suke bin gwamnatin don haka gwamnatin tarayya ta gaza duk da saura kaɗan wa'adin gwamnatin ya ƙare masu kallon mu labaran ake kallo daga nan ɗakin yada labarai na matashiya tv za a iya kallon mu adireshin mu na yanar gizo akan youtube mujallar matashiya sai instagram mujallar matashiya sai facebook a mujallar matashiya bari mu je mu karbi wannan sakon. Albishirin ku matasa, samari har ma da 'yan mata. Mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. Kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista akan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi akan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam akan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago Mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabu kada ku bari wannan damar ta wuce ku mujallar matashiya maganin zaman kashe wando to masu kallon mu bar kamar dawa wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai hari ƙauyen gangarbari tare da halaka wani mutum sannan suka yi garkuwa da wani ɗan kasuwa a jihar kano wasu 'yan bindiga sun shiga wani ƙauye mai suna gangarbari inda suka harbi wasu mutane biyu kuma suka yi garkuwa da wani nasur ɗan kasuwa a garin kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana sun ce jiya litinin da misalin karfe sha biyu na dare wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka shiga garin tare da harbin iska a jiyan nan take nan dai wasu da ke kusa da wurin suka tashi suka fara gudu inda aka harbi mutum biyu daya ya mutu nan take bayan harbi sai dai ɗayan ya na asibiti yana karɓar magani yanzu haka shi ma wani da abin ya faru a gabansa bayyana cewa 'yan bindigan sun shiga gidan ɗan uwansa nasiru tare da ɗaukar shi bayan harbin mutane ba ji ba gani kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito ta bayyana cewa karamar hukumar rogo tana da iyaka da jihar katsina da kuma kaduna waɗanda dukkansu suna fama da matsalar ta'addanci sai dai har yanzu hukumomi a jihar kano ba su magantu ba game da lamarin har zuwa ƙarshen rahoton rundunar sojin najeriya ta bayyana cewa ta hallaka shahararren ɗan bindigan da ya addabi jihar kaduna mai suna isiya dan wasa a yau ne rundunar ta bayyana haka a shafin ta na twitter ta ce ta hallaka isiya ɗan wasa wanda ya daɗe yana ana fafatawa da shi a jihar ta kaduna cikin sanarwar da laftanar kanar yahaya musa ya fitar ya ce 'yan bindigan biyu aka hallaka shi da yaransa guda ɗaya yahaya ya ce dan wasa ya aiki yaron sane domin ya siyo musu harsashi suka yi aran gama da shi tare da allaka su sannan an kwace makamai a hannunsu da kuma kudade da sauran kayayyaki masu amfani a gurinsu wannan nasara ce ga sojin ƙasa najeriya duk da jihar kaduna tana fama da matsalar tsaro da jihohin ƙasar ke ciki shahararren ɗan jaridan nan ɗan asalin ƙasar mali mai suna aliyu taure da ya ɓace tsawon kwanaki ya dawo gida a jiya litinin a ƙasar ta mali dan jarida tore editan jaridar democrat ne a ƙasar ta mali kuma ya yi shura a ɓangaren sukar gwamnatin sojin mali Tore ya daɗe yana sukar gwamnati kan cewa sai an saki mawaƙi Ras Bas wanda ya kasance ɗan gwagwarmaya ne ga dan goma bayani a ƙasar wanda aka kama tun a ranar shida ga watan afrilu ba a sake shi ba kamar yadda jaridar faransa ta rawaito an dai kama mawaƙi bas ne sakamakon ya bayyana cewa gwamnatin sojan ce ta hallaka tsohon shugaban ƙasa samalu babubai maiga a shekara ta 2020 sai dai bayan bacewar dan jarida ture ya ja hankalin kafofin yada labarai da kungiyoyi da ta sauransu a kasar inda lauyoyi suke cewa hakan shiryayye ne amma dai an samu cikakken bayani game da batansa amma dai ba a samu cikakken bayani daga batansa ba har ya zuwa yanzu da muke hada wannan rahoton sai dai ana ganin yancin faɗa albarkacin baki dai yana fuskantar koma baya a ƙasar ta mali tun bayan da aka yi juyin mulki a shekara ta 2020 masu kallon mu a nan wannan labarai na wannan rana ya zo ƙarshe a madadin wanda ya taimaka labaran ya zo muku ahmad murtala ibrahim ya haya fagi na karanto labaran nake cewa barkam da shan ruwa